Babban birnin Najeriya Abuja ya samu raguwar cunkoson motoci daidai lokacin da ma'aikata da sauran jama'a ke tafiya garuruwansu don bikin Kirsimeti da kuma masu tafiya hutun ƙarshen shekarar miladiya 2019. Duk da haka garin ya ɗauki ado da ƙwayayen wutar lantarki na biki da kuma launin furanni don yanayin na watan Disamba. Kama daga helkwatar 'yan sanda da ke daura da fadar Asorok zuwa kamfanin man fetur da ke ƙoƙuwar tsakiyar birnin. Duk na cike da zayyanar ta ƙananan kwayaye filaye na wuta masu yalki musamman da daddare. Tashoshin mota na cike da fasinjoji da kan tafi garuruwan su na asali don sufurin jirgin ƙasa ya taƙaita tsakanin Abuja da Kaduna ne. Na ziyarci tashar motar maraba da ke jihar Nasarawa daf da Abuja inda matafiya suka bayyana yadda suke ji a ransu a wannan lokaci. Naomi Zakaria ina son je in hidiman Christmas a gida. Mutane sun yawa suna marmaru su tafi Christmas a gida tun da safe muna nan na zo nan karfe biyar na safe motar sun yawa suna tashar, ina bo boss 25 yanzu ana boss 20 ne a yanzu wannan lokaci na ganin mutane sun fita da yawa kowa yana so ya je gida ya je dan gan iyali Peace Zakari motar ne babu bai zo ba tukuna domin suna zuwa ton by ton ne haka ne fa na fama o. Tun karfe hudu a can mutum ya zo ga paper su rubuta suna mutu sai su ga idanu wanda sun zo da safe mun muna karfe hudu sai su rubuta suna ye wanda suka zo da safe sai mu wanda mun zo da yara tu karfe hudu suna kallon fuska yan mata sai wato suna ga yan mata ne mun fofi kenan ai ba yin duniya haka ba ai eh. muna da yara za a ji to sai mu a rubuta roko muke yi to a rubuta suna ye mu sunki ina zai magana da yawa hawaye na zan su. Akwai kuma waɗanda na zanta da su da za su yi bikin a Abuja inda suka fi mai da hankali ga nau'o'in abincin da za su dafa. Ni na siya kayan Christmas don kafa za da kuma visitors haka da sun zo sama dafa musu abinci mu saka musu su ci. Mu yanka musu naman kaza mu ba su <laughs> su ci domin Christmas ake yi. Sunana Elizabeth. To, da mu dai a hannun Allah. Za mu dafa nama su kaji. 'Yan kasuwa na baje hajar su kama daga kayan abinci da na tufafi. Abdullahi A eh, Magaji mai sayar da kayan miya da lambu ne ya faɗi yadda farashin yake a wannan lokaci. Eto eh an farashi ya danganta da yanayi ne wanda muke tare da shi yanzu. Kamar bukukuwa da aka sa a gaba a kasan shi ya dan asasa ƙarin ba wai lokacin tsadan kaya ba ne. Kamar yanzu in za a ɗauko maka kaya daga Zaria zuwa nan Abuja akan ɗan samu ƙari haka. So wannan ƙarin da direbobi suka ɗan ƙara da kuma masu ɗan aiki haka. Sannan kafin ya. ya iso hannunmu shi yake dan janyo karin. Sunana na fiyu a gaskiya komai lokaci ne. Ai kai miya ba mu sai alhamdulillah ba tun da yanzu kayan gaskiya ya fara ragewa. Farin kayan gaskiya ba saboda dama ayyanci kamar Disamba irin wannan wahalar mai ike sa masu kawo mana kayan gaskiya mana kari sosai. La wannan lokacin gaskiya mun samu sa gaskiya ba irin wannan wahalar man da ake samu. Gwamnatin Najeriya ta ba da hutu a Laraba da Alhamis din nan don bikin Kirsimeti inda kuma ta ayyana Laraba ta makon gobe a matsayin hutun sabuwar shekara ta 2020. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja. Waje Najeriya.